Assalamu alaikum jama'a yau shirin takaitattun labaran wasanni daga Bauchi zai kawo muku tarihin kafar hukumar kwallon kafar Najeriya wanda ake kira da suna NFF a yanzu. An dai kafa hukumar ce a karan farko a cikin shekarar 1945 wato kimanin shekaru 75 da suka shuɗe. a yayin da kuma aka kirkiro da kungiyar kwallon kafar kasar na farko a shekarar 1949 kimanin shekaru 71 kenan. hedkwatar hukumar kwallon kafa ta najeriya na birnin abuja ƙungiyar kwallon kafar ta yi shugabanni guda 39 tun kafa ta zuwa yanzu da suka hada da turawan ingila su guda bakwai sauran kuma 'yan najeriya ne bari na fara kawo muku jerin sunayen shugabannin hukumar 'yan kasar birtaniya mutum na farko sunansa pa mulford sai pius quest anthony sai dh holly sai p harvey sai n myler sai dennis j slattery sai kuma rb allen waɗannan ne shugabannin hukumar ƙwallon ƙafa na najeriya waɗanda ba 'yan gida ba idan muka dawo kan 'yan najeriya kuma mutum na farko da ya rike shugabancin hukumar a shekarar 1960 shine godfrey amachere sai fa ogunmuyiwa sai louis edith may sai ms adawale sai kuma ab usula sai francis giwa osage sai ishola bojulaye sai cuba efezo sai kuma godfrey mashire a karo na biyu kenan sauran su ne kanar kevin lawson sai komodo edwin kintebe sai ademola adioba sai brigadier emmanuel shotomi sai lahadi dankaro sai kanar mike okwecheme sai kuma komodo edwin kintebe a karo na biyu sai tony ikezobo sai kuma yahaya obakwalo sai kuma cuba ifezuwa shi ma dai a karo na biyu kenan sai kuma ifam okon a matsayin shugaban wucin gadi sai kuma tony ikazobo. a karo na biyu sauran sun hada da yusuf ali da kuma ifam okon a karo na biyu sai kuma amos adamu sai imeka omeruwa. sai abdulmumini aminu sai kuma kojo williams sai donomic oneya sai ibrahim galadima sai sani lulu sai aminu mai gari sai kuma amaju melvin phoenix wanda kuma shine shugaban hukumar mai ci a yanzu a halin da ake ciki kuma hukumar kwallon kafa ta bayyana mutuwar malam abba kyari da cewa babban rashi ne aka yi a najeriya hukumar kwallon kafar ta ce ba ta da shakku ko da na dakika guda dangane da irin gudunmawar da marigayin ya bayar a harkar bunƙasa kwallon kafa hukumar ta bayyana marigayi malam abba kyari da cewa mutum ne mai saukin kai da kuma daraja dan adam sannan ta ce a filin jirgin sama domin tarban 'yan kwallon kafa na matan najeriya a nasarar da suka yi na gasar nahiyar afirka da aka fafata a kasar ghana a watan disamban shekara ta 2018 ya cancanci ayaba masa a gefe guda kuma haɗaɗɗiyar ƙungiyar kwallon ƙafa ta super eagles da kuma mai horar da 'yan wasan sun aike da sako na haɗaka inda suke buƙatar 'yan najeriya da su bi dokokin hukumar kula da lafiya ta majalisar ɗinkin duniya da cibiyar kare yaduwar cututtuka na ƙasar najeriya kan batun cutar corona abdulwahab muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya